Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare ne da Dr. Akilu Indabawa, sakataren kwamitin taron ƙasa da shugaban Najeriya ya kafa. Yau cikin yadda Allah Dr. Indabawa zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana Buhari Inusa Kumure wanda aka fi sani da Buhari mai dankali na kasuwar Maraba. Ina yi wa babban bako barka da kasancewa da mu a wannan lokaci. Tambaya ta na farko shine shine sakataren wannan taron ƙasa da shugaban ƙasa shirya za a yi shi yanzu. To, wannan taro da za a ce za a kira wakilai daga sassan ƙasan nan to su 'yan majalisar mu da suke wakiltar talakawa mu wannan taron da za a kira ina nufin sun canza a aikin su ne ko kuwa akwai bambanci ne bambanci tsakanin aikin su da aikin waɗannan da wakiltar da 'yan majalisa suke yi wa talakawansu tambaya ta da biyu shine in an tattara taron nan an gudanar da shi an yi shi to shawarwarin da aka samu shugaban kasa ya zai zartar da wannan ne idan ma doka ko kuwa za a kai wa majalisa tukunna ya su tantance wannan abu mai magana buhari inusa kuma da wanda aka sani da buhari mai dankali kasuwan maraba malam buhari tambayar ka ta farko ya bada ansa tambayar ka ta biyu ne ban san abin da zai gaya maka ba dokta me zaka gaya mishi game da tambayar shi ta biyu to ai a duka abubuwan nan an ta bayani dalla-dalla a kansu idan an fa taron shi taron shi zai ba da shawarar yadda yake ganin matakan da ya kamata a ɗauka domin a aiwatar da sakamakon da kudurori da aka cimma akwai na tabbatar in an gama taron nan za a samu shawarwari waɗanda za a ci shugaban ƙasa ya aiwatar ko waɗanda na tabbatar za a ce a gwamnatoci su aiwatar ko wanda za a ce tsarin mulki a gyara shi a kunda za a ce majalisa ta dau sassa na al'umma a dokta bari in fahimci ina ganin ni yadda na fahimci tambayar shi akan cewa idan taron aka gama taron nan taron nan ya gabatar da shawarwari za a kai majalisa ne majalisa su jefa kura a kai ta zama doka ne ko ina ganin abin da yake nufi kenan eh, to shi nake faɗa ai ai shi taron shi zai ba da shawarar yadda za a yi da sakamakon taron shi kansa to to ka a ɗauka a kai majalisa dungurungun za a yi in suka ce a yi duk abin da shi taron ya zartar cewa suna ganin ga kudurorinsu kuma suna ba da shawara ga yadda za a aiwatar da kudurin yana ga kan haka za a tashi a yi. to mutum na gaba a abuja bismillah. assalamu alaikum. wa alaikum salam. mai magana sunan su kowa ni suna na sani tayar daga abuja. ina da tambaya na murawa wa mai girma sakatare zuwa wannan wannan fili. a gurguje ina da tambaya daya ga sakatare shi da kansa wannan tambaya ta tafi na biyu kuwa wasu yakan ce an jima suna zabga ruwa kasa tana shanyewa wannan taro da za a yi da wani manufa aka zo da ita wannan kenan na biyu abin da ya daure min kai shine na ga kusancin a shi da inda ba da shi da shugaba gudlok ina ga kamar wani siyasa aka yi don a raba shi da shugaba gudlok aka ba shi wannan sakatare da yake ba ta dauki lokaci ba aka ɗauki nura wali da wata mata daga kano a matsayin minista wa'annan sai tambayoyi na. To Malam duk ya bada ansa ba mutum na gaba. To shi kenan. Assalamu alaikum hajiya. Wa alaikum salam. A suna Suleiman mai alaihu daga kasuwan maraba. To Malam Suleiman muna jin ka. Ina babban bako, ina babban bako barka zuwa. Babban tambaya ta shi ne a taron nan ana yi wasu wasu suna cin wasu suna cin jinin taron nan kuma kungiyoyi nake ji a a wani kawai bakin labarai kungiyar na kasassu suna ta tofin Allah wa dare su an kirawo an kirawo wannan taron kasa amma su kungiyar na su ba a sawo da su ba shin gaskiya ne wannan maganar da shugaban kungiyar na kasasu na jihar Kaduna yake maganar nan ko ƙarya ne tambaya ta kina hajiya to dokta ka ji tambayar shi ko ba gaskiya bane ya ji kungiyar ka kasasu to to ba mutum na gaba assalamu eh, alaikum wa alaikum salam Ina na Aminu Alhaji Kawo Doya da gidan Buba lafiya karamar hukumar jihar Nasarawa. ya ma abu barka da zuwa to tambaya ta shin akwai tsofaffin shugabannin kasa da aka gayyata cikin wannan kwamitin kuma akwai duk adadin mutum nawa ne wa'annan duk wannan kwamiti da shugaban kasa ya nada kuma mata nawa ne maza nawa ne cikin wannan kwamitin ina fatan kun ba zai amsa mini wannan tambaya. to malam tambayar ka ga tun ko mutane nawa ne a wannan kwamiti ya yi bayani don wani ya yi tambaya tun farko game da tambayar ka ta farko din akan cewa ko an gayyaci shugabannin kasashe ne shine zai baka ansa dokta bismillah. to mun ba da wakilci ga iyayen kasa. a'a wai shugabannin kasashe eh shugabannin wai kasashen da an gayyato su. a to ai ban fahimci wannan ba ai maganar Najeriya duke me ya kawo shugabannin kasashe kuma bari eh, na yi kuskure yace tsofaffin shugabannin mu an gayyace su a'a ba a sa su a ciki ba amma mun ba da shawara a sa iyayen kasa health assessment da yake na iyayen kasa wannan in an ɗauka cewa shugaban shugaban kasa sun wato cikin iyayen kasa to wata kila da su ke kenan wannan shawara ce da shi ne kasa shugaban kasa zai yanke wa kansa shawara in ya zo a gabatar da sunayen iyayen kasa talatin da bakwai kowace a mutum daya kuma abuja gaba da mutum daya in a shawarar da yanki yana ganin gabanin kasashe sun farko cikin wannan take to babu laifi da yin laifi ba To mutum na gaba a Abuja bismillah. Assalamu alaikum Dr. ba wani Nasiru Adamu Yalika ne. Kana lafiya ne Eh, alhamdulillah. Ah, duk da tambaya ta musamman ma da yake a ce mutum baya cikin ah, membobi na wannan kwamiti. Ah, shi na akwai tanadi misali da kuka yi kamar na wani dandali a yanar gizo inda mutum zai je sa shawarin da zai ba wannan kwamiti don ku yi amfani da shi ko kuma misali idan mutum yana da ko lambar wata waya ko kuma misali a ce mutum zai rubuta wa wasiƙa a rubuce aiko wannan kwamiti a saka cikin shawarwarin da za a yi amfani da su akwai wannan tsari a aikin wannan kwamiti na ku. a su a lokacin da muka yi aiki mu mun samu wannan tsari amma ana tsara maka kuma mun kuma yi mun ba gwamnati ya rahoto ko tana ko da shi a yanzu saboda haka na muna tsaye na gizo kowa ya yi ba ta so ba sai dai in kana nufin shi ta kasar da za a zo a yi ina zaton ba za su zo nan tare da wanda aka kwamitin mutum ba ya gama aikin. a na ce dokta akilu shin eh tambaya ta kawai shin in dai lokacin ya zo ina jin a cikin shawarin da suka ba wa shugaban kasa a kwamitin su wata shin ko sun sa irin wannan yanayin. Ka wannan ba tambaya ba ce. Malam Nasiru ka gama tambayar ka. Eh, <laughs> to dokta Akilu in da ba mun gode da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin To, kai ma Nasiru da Mahmud mun gode ko? Adalla mun gode kwarai da gaske mu. Adalla mun gode. A kan shawara da zan ba talakawan arewa, mafi yau abubuwan da yake faruwa nan suna an tasar da su ne daga wurin su wurare domin a kasa mutanen arewa. Kuma an kunsa ta cikin addini da kabilanci. kuma duka manya-manyan addini na guda biyu ba su sira ba domin sun sunduma a cikin wannan mu dawo daga rakiyan waɗannan abubuwa domin su ba za su kai mu ko'ina ba shawara na biyu shine dole mutanen arewa su yi biyayya da shugabannin su idan shugabannin sun ce ba abin da ya fi wa arewa kyau ko a lokacin a yi biya da shi domin mu fita daga cikin wannan matsalan kada a tafi a je a kudi a gefe a zo ana wurin su abubuwa wannan ba zai kai ba kuma idan mutum ya karba kudi a bibbire mishi a kyale shi da kudin shi a ba shi kunya karshe ina kira ga kowa arewa da yi zaman lafiya da danwansa wansa gaisuwa gabanin arewa hanyar da mun kama nan ba zai kai mu koyina ba musamman shugabannin siyasa son rai son zuciya da son kai wanda muka shuka wanda kuma mun kawo yaudara a maimakon mulki muna yi wa mutanenmu ba zai kai mu koyana ba mu hada kan mu shugabannin arewa su hada kansu musamman gwamnonin arewa su hada kansu yan majalisar arewa su hada kansu dattawan yan majalisar da su hada kansu sa'alin nan mataimakin shugaban kasa ya zama jagora na arewa ba wai abu yana faruwa da mu zai yi shiru misalin nan kuma a je a ba yara kudu su ba su kunya wannan ba zai zama alheri gare mu ba ubangiji Allah uwaye da gare misali mai halittar sama da kasa ya tabbatar da zaman lafiya arewa ya tone asirin wadanda suke kawo siya arewa barista salomon dalon kenan ɗaya daga cikin dattijan arewacin najeriya shi muka gayyato a wannan fili na sai bango ya tsage a makon gobe idan Allah ya kai mu domin ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.